Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabihi ajma'in. Amma ba'd yan uwa musulmai, barkanmu da wannan lokaci. A yau in Allah ya so ya yarda za mu dan yi tunatarwa ga yan uwanmu musulmai ga baki daya na dukkan duniya. Za mu tunatar da wasu ni'imomin da Allah ya mana wanda ko da yake mafi aksari duk an san su oh masha Allah yanzu in Allah ya suya ya yadda za mu lissafo su duk da ma dai kowa ya san su shin kana buƙatar tsiba kiyaye salloli akan su ko kuma kana buƙatar lafiya yawaita azumi shin kana buƙatar farin jini ka guji cin amana shin kana buƙatar albarka yawaita salati ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko kuma kana buƙatar hasken fuska yawaita sallar dare kana buƙatar gushewan baƙin ciki ka lazimci addu'a ko kuma kana buƙatar farin ciki yawaita istighfari shin ko kuma kana buƙatar yalwar arziki yawaita zikiri bayan sallar asuba tsakanin alfijir da fitowar rana yawaita sadaka da kyauta insha Allah Allah zai taimaka mana ga abubuwanmu da muke bukata masu kyau wannan shine bidiyon mu na yau mun gode da kallon shi da aka tsayayi masha Allah godiya muke sosai da sosai mun gode